أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوم جمعة ashirin ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau shida ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin cif a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shaikh talhat salafi rahmatullahi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin a tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar babban malami al-allamah al-muhaddith Ahmad ibn Ahmad ibn Abd zabidi ta'ala har yanzu ba mu gushe ba muna cikin kitabul wudu'i wannan zai zama majalisun mu na 77 da izinin Allah babun isti'malu fadli wudu'in nas باب استعمال فضل وضوء الناس باب da zai yi batu akan shin ya halasta ruwan da wani ya alwala ya rage wani ya amfani da shi ko ya halasta ruwan da wani yake alwala da shi shin mai sarki ne duka guda biyu ya halasta ruwan da wani ya alwala ya rage wani ya zo ya ɗauka ya alwala da shi shin ruwan da ake yin alwala da shi yana da tsarki ko bayi da tsarki wanda yake zuba a ƙasa wannan shi ne abinda suke ce ma alfablu a larabci shi ne ana cewa alfablu ana cewa alfablat babban malamin lugha al'imamu ibn manzur rahmatullahi alayhi a cikin lisanul arab ya ce albaqiyatu bil shaikh abin da ake ce ma alfadlu ko alfadlatu shine albaqiyatu min shay sauran abu in aka ce fadlul ma'i ana nufin ai baqiyatuhu sauran ruwa suna cewa fadlatul ma'i ai baqayahu sauran ruwa ce ana jam'in fadlu ko jam'in fadlatun sai a ce fadlat الألامة ابن حجر رحمة الله عليه يكي شوى والمغاد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ أظن أكي نفي دو ثورة الفضل دو أنا نفهم ما يبقى في الظرف الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ هو الذي هو عند أكي الولاء كو جرند أكي الولاء كو عند أكي الولاء أتكنسا بعد الفراغ باين أنقم الولاء shin yana da tsarki ko bai da tsarki ya halasta wani alwala da shi ko bai ba wataƙila wani na iya cewa to me wannan ƙila ruwan an sa shi ne a wani buɗaɗɗen abu kuma lokacin da wancan wanke hannunsa zai rika tsomawa ya ɗiba ya kurkura baki ya shaƙa ya tace ya ɗiba ya wanke fuska haka zai rika tsoma hannuwansa guda biyu ko ya rika tsoma hannunsa ɗaya duka da ya tsoma hannunsa to idan ya gama alwalar ya ragu to ya halasta wani shi kuma ya zo ya ɗauki wannan ruwan da ya saura ya alwala da shi sannan na biyu akwai ƙasashe irin biladun maghrib kamar misalin maroko kamar tunisia kamar libya kamar ah, mauritania da makamantan waɗannan ƙasashen da ake cin su albiladul arabiyyar suna da tsari a masallatansu za ka ga wajen alwala yana zama kamar wani tafki ne haka ake yinsa kamar wani wata rizabuwa haka ake kasu wanda ya zo yana alwala wancan ma ya zo yana alwala a lokaci ta shi idan ɗaya ya zo yana alwala da wannan ruwa ruwan ya lalace ko ko a aina nan da tsarkinsa abin da al bukhari ya kulla mana babi akan sake ba al-imam aini a cikin umzatul qari yake cewa ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر من أعضاء المتوضئ wannan babin da aka kulla mana yana iya yiwuwa fassarar ta kasance ruwan da yake daga daga mai alwala mai alwala yana yin alwala ruwan yana daga to wannan ruwan da yake daga mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba ne hmm? sannan wa huwa alma'ul ladhi yaqulu lahu alfuk'ahau alma'ul musta'mal shine ruwan da malaman fiƙo suke ce mishi alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi ruwan da aka yi amfani da shi al lil wudu'i ko kuma al-musta'mal lil ghusl hal huwa tahir yana da tsarki ko bai da tsarki to abinda mala ya kulla mana babi akan sa kenan sai mu ji sunna ne ta tabbatar an abi juhaifata radiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزته وانا حديثي أن ساموش دقى أبو جحيفة صحاب النبي صلى الله عليه وسلم سونان سوحب بن عبد الله السوائي abu juhaifa wa ibn abdullahi suwa'i amma nasabarsa in aka ce wahab ibn abdullahi ibn muslim ibn da ibn Habibin ibn suwa'in suwai so daga babban kakansa shine suwa'u din hmm, ko suwa'atu suwa'atu to shi ake danganta shi zuwa gari wannan babban kaka nasu sai ake ce masa abu juhaifata suwa'iyu ko abu haifata abdullahi bin wahab suwa'iyu kakansu babba shi ne suwa amma sunansa shi abdullahi bin wahab ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe-ƙarshe rayuwa a jinsa salama sau da ka yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ci musu alufu yana cikin wa ra'aitan da ta yi dukulu na fi dinin lahi afwaja shekara ta tara malamai sira suna ce mata sanatul wufut wa amul wufut shekarar da aka rika zuwa jama'a jama'a ana farin ango domin a musulunta saboda gazgatuwar abin da Allah ta'ala ya faɗi idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja in wannan lokacin ya ya ma'aikin Allah za ka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a kungiya kungiya to shi wahab bin abdullahi suwa'i eh, a wannan lokacin suka zo suka musulunta sannan wahafiza anhu ya zo ya haddace hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan bayan rasuwar manzala sama sai ya zama almajirin sayyiduna ali radiyallahu anhu eh, karshe ma da sayyiduna ali ya zama khalifa a shekara ta 35 bayan hijira sai ya naɗa shi ya zama shi ne kaman a ce ra'isu shurɓaci alkufa ya zama shi ne kaman kwamishina na 'yan sanda na garin kufa inda sai na ali Allahu anhu ya rika a matsayin babban birnin daular musulunci shi abdullahi bin wahab as-suwa'i ya zama shi ne na 'yan sanda sannan sai na ali yana ce mushi wahabul khair yana masa laƙabi yana ce masa wahabul khair dama wahabu kyauta kyauta kenan da hausa ai kamar yadda hausa suke cewa kyauta ai kamar atiyya ne ko atiyya akwai atiyya da larabci to kuma akwai wahab ko wahabatun duk suna kiran su da wannan to sai sai na alisi yana ce mishi wahabatul khair na cewa shine kyauta alheri cikin ya yi riwaya daga manzon da sama sannan ya yi riwaya daga sayyidina Ali sannan ya yi riwaya daga Albara bara ibn Azib al ibn Azib radiyallahu anhu yana cikin malaman sa shi sahabi sannan kuma ya yi riwaya wajen sahabbai sannan daga cikin almajiran akwai Aun ibn Abdullah ibn Wahab dan sa dan sa kaman wannan hadisin da ke gaban mu shi kan shi riwaya daga gare shi Aun ibn Abdullah sannan daga cin almajiransa akwai al'imamu amir da sharahi a sha'abi sannan babban tabi'in to almajiransa ne ya riwaya a wajensa sannan daga cin almajiransa akwai abu ishaq as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i shi ma ɗaya daga cin tabi'ai to almajiransa ne ya karatu a wajensa da wasu sayyiduna al-imamu zahabi yana faɗi yana cewa lokacin da annabi sama ya rasu kana wahbun murahiqan lokacin da manzon sama ya rasu wahab ibn abdullah suwa'i bai balaga ba ma a lokacin da manzon sama ya rasu kaga matashi ne sosai shekarunsu kusan ɗaya da sayyidina Abdullahi na abbas kusan sa'o'in juna ne ya rasu shekara ta ɗari bakwai kai shekara ta saba'in da biyu saba'in da hudu bayan hijira saba'in da hudu bayan hijira akwai wanda suka ce 64 amma limamin zahabi rahmatullahi alaihi ya rinjayar da cewa shekara ta saba'in da hudu ya rasu bayan hijira to shine wahab bin abdullahi suwa'i shi mana riwayar wannan hadisi قال يتي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرة من ذا الله تسمى يا فتو وجم بالحاجرة دجن جنغانا الحاجرة shine lokacin da rana ta batse a lokacin sallah azhar shi ne ake ce masa alhazira asalin lokacin ana ce masa alhajiya zafin ganjin rana a lokacin da rana take zafi to shi ne ake ce masa alhaji ko a ce alhazira to manzon sama ya fito wannan abin ya faru ne a hijjatul wada hajjin manzo Allah sama na ban kwana kuma wannan abin ya faru ne a Mina anina wasu kuma suka ce ya faru ne a wajen da ake ce mishi ko al wanda kofa ce ta shiga garin maka, to a nan abin ya faru ko dai ya faru ne ko ya maimaitu nina. nina da ake zuwa ranar takwas da wata ranar tarbiyya, sannan kuma bayan an gama tsayuwa a rafat ranar tara ga wata ranar goma ga wata kuma a sake komawa sannan a zauna sha ɗaya a zauna sha biyu a zauna sha uku ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى to ko dai a wannan wajen ya faru ko kuma a gab da shiga garin maka a taƙaice dai a halin tafiya annabi sun yana halin tafiya su kuma tafiye manzon Allah sallallahu ne manzo Allah ta sama tafiyoyinsa da yayi kashi da tara a cikin ɗari. to tafiye tafiye ne waɗanda suka kasance na jihadi kashi ɗaya ne su kuma na hajji da umara umratul qadiyya ko kuma hijjatul wada'i amma duk sauran tafiye tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyoyi ne na jihadi to manzo Allah ta sama ya fito fa utiya bi wudu'in sai aka zo ma manzo Allah sama da abin alwala aka kawo masa abin alwala ko ka ce buta ko je wani abu da ake zuba ruwa a cikinsa a yi alwala aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa tawadda'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala akwai riwayar da ta zo ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fi hullatin hamra a cikin asin da asin ja wato mayafinsa ja sannan kuma eh, abin nan eh, gyaftansa ja manzala sama ya zo zai yi alwala da ya zo ruwan yana zuba ana yin alwala sai sahabbai suna tara hannunsu kamin nazihin wa na'il famin nazihin akwai wanda sai ruwan ya zuba a ƙasa sannan sai ya je ya shafu sai shafa a jikin shi akwai kuma waɗanda su kuma tara hannunsu suka yi idan manzon sama ya yi alwala ruwan da yake zuba su kuma sai su tara a hannunsu ba sai ya kai ƙasa ba suna tabarruki da wannan ruwa na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake alwala da shi faj'alan nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi sai mutane suka rika daukar ko suna saman wannan ruwan da ya sama saura da yake zuba kasa ko yake zubowa da kai kasa ba sai suka rika kiban wannan ruwa fa yatamassahuna bihi sai suka shafawa a fuskar su suna shafawa a jikinsu suna neman albarkar wannan ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da shi da ya gama fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra rak'atayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah zaha raka'a biyu wal asr ne sannan kuma ya zo ya sallan la'asar ita ma raka'a biyu wa ya yadayhi anazatun a gaban manzon sama ko an kafa sanda wadda ta zama su suturarsa a tsakaninsa da mutanen da suke wucewa akwai riwaya da Al'imamul bukhari ya ambace ta da al Muslim dukkaninsu suka ce wal Walhimamu wal himaru yamurrani bayna yadayhi wal kalbu wal himaru yamurrani sai ya zama da jaki da kare sai suka rika wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam gabansa ana nufin ne gabansa ana nufin sutura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sutura a gabansa to can gaban suturar sai ya kasance da tare da jaki sai suka rika wucewa wato wannan suturar ta zama shamaki a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan dabbobin wanda hadisi ya tabbata cewa ya kafa salatal mar'i ma lam yakun bayna yadayhi mislu مؤخرة الرحل المرأس والكلب والحمير هو الحمار هو الكلب الأسود abin da ke ɓata sallar mutum ko ya rage masa lada ya tauye ladan sallarsa idan ya kasance bai sa daidai gwargwadon sandar da ake sa ta ta zama ta siddin raƙumi ba bai sa ta a gabansa ba ta zama masa sutura to abin da zai yanke masa sallarsa ko dai ya ɓata masa a wani ƙaunar ko kuma ya yanke masa lada ya zama ladan da ya kamata ya samu na sallah sai ya zama ladansa ya tawaya idan mace ta zo ta wuce ta gaban sallarsa idan jaki ya zo ya wuce ta gaban sallarsa idan kare ya zo ya wuce ta gaban sallarsa kun gane ya to shi ne wannan fa'idar ana za ke nan ku manta ba a wani majalisi ina jin majalisai hudu ko biyar da suka wuce a baya bayan dai dawowar kwaronan nan mun kawo bayanin al'imam ibn al-mulaqin da ya kawo fa'idojin sanda sun kai wajen guda bakwai mun ambace su a nan to daga cikin fa'idojin sanda ana amfani da ita a matsayin ne sutratal musalli ta zama sitira ga mai sallah in ya kafa ta a gabansa to duk abin da zai zo ya wuce ta gaban shi ba zai cutar da shi ba sallar shi tana nan ladan sana nan cikakke sannan ba zai shiga sabanin malamai da suke yi ba shin wannan abu da ya zo ya wuce ta gabansa ya bata masa sallah ko bai bata masa sallah ba domin ya riga ya sa su to wannan hadisin shine hadisin da al'imamul bukhari ya kawo shi a a asalin sahih bukhari akwai hadisai guda biyu wanda ba su cika sharaɗin shi al'imam eh, imam eh, Ahmad ibn Ahmad Abdul Zabidi Abdul Zabidi ba su cika sharaɗin ba ko kuma zai ambace su a gaba to shi yasa sai bai kawo shi ba ana akwai sauran hadisai guda biyu to wannan hadisi daga cikin fiqhun da ke cikin sa akwai mashru'iyyatu qasr as-salati fi as-safar wa kadhalika al-jam an shar'anta a cikin hadisin ya karantar da mu cewa ana yin qasr a sallah idan mutum ya zama matafiyi idan matafiyi ya kasance yana tafiya to an shar'anta masa ya qasr an shar'anta masa ya qasr asalin qasr kamar yadda muka sani a yaƙi ake yin qasr bayan an samu zaman lafiya ta giduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ya ma aikin Allah ai Allah ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in khiftum to yanzu nahnu aminun hal naqsuru as-salata ya ma aikin Allah Allah ya ce ni in mun ji tsoron kada kafare su fitine mu su cutar da mu su rike hashe mu to yanzu kuma gashi muna zaman gari kai tafiyar da zamu in za mutum zai tafiyar zaman lafiya ba ta yaki ba to ba wannan hukuncin sai manzo Allah su ne ce inna ma hiya rukhsatullahi ta'ala alaikum faqbaluha yace gara ba ta ce Allah ya ba ku anshe ta kawai shike a wata riwaya yace inna ma hiya sadaqatun tasaddaqa Allah ta'ala biha alaikum sadaka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya muku saboda ka kasu nan ko tafiyar zaman lafiya ko tafiyar tashin hankali kowace irin tafiya mutum zai iya yin kaso kuma ko da akwai jin daɗi a tafiya ko da akwai wahala illar yin sallah kaso tafiya ita ce tafiya shi yasa suke cewa suke da ka'ida ta fikiru suke cewa al'illatu fi kasri salati a amma wani hikmatu almashaqqatu allati tuzannu fi safar illar da ta sa ta ce ai ta a illar da ta sa aka ce ai kasuwa a tafiya ita ce tafiya in kana zo da gidan kai kasar ba za ka yi kasar ba so daga inda akwai tafiya to akwai kasar to amma ne ce ce hikimar da ta sa aka ce kuma wannan illar ta tafiya ta zama ita ce za ta sa ya kasu sai suka ce almashakka allati tuzannu fi safar wahalar da ake tsammani za a iya samu a cikin ne a cikin tafiya a wajen malaman usulul fiqh al-hukmu yaduru ma al-illati la ma al-hikmati hukunci yana gudana ne akan illarsa illa wato sababin da ya samar da hukunci to amma kuma illa za ta zama tana da hikima hikimar da ta sa aka ce a tafiya ana tsammanin akwai wahala to sai aka sauƙaƙa to sai malamai suka ce alhukmu ya duhu ma al'illati wujudan wa adaman to daga duk tafiyar da mutum zai komin daɗinta to an halasta masa ya kasu in akwai wahala ya kasu in ba wahala ya kasu amma in dai an samu tafiya sunan sunanta tafiya to an halasta ma matafiya ya tafi ya kasu mun gane akwai bambanci tsakanin illa da hikima a wajen malaman usulul fiqh illa sababi ko dalilin da ke samar da hukunci ijma kuma abin da ake tsammanin zai iya faruwa ko a kauce masa ko kuma a haɗu da shi a cikin illar da ta sa aka samar da hukunci mun gane to kaga shine wannan haka aji azumi aji azumi a tafiya me yasa mutum zai aji azumi kawai tafiya amma me ake tsammanin idan mutum ya tafiya kuma yana azumi zai faru da shi ana tsammanin zai iya shan wahala to shi yasa amma kuma zai iya yiwa bai sha wahalar ba ko amma tun da dai akwai tafiyar kuma yana azumi to sai aka ce yana da damar da zai aje azumi mun gane to wannan shine to haka nan jam'u hada sallah idan ana cikin tafiya ya halatta a hada sallah a halin tafiya da yawan malamai sun tafi akan cewa idan mutum zai yi tafiya sai ya ci zango ko ya zo masallaci to yana da damar da zai iya waɗannan jam'u'in kala biyu ko ya jam'u a akhirin ko ya jam'u ta taqdimin amma sai suka fifita suka ce in zangon shi da ya ci yanzu lokacin sallah ta farko ne to ya jawo sallah ta biyu sai ya haɗe ya yayi jam'u taqdimin kenan ko idan kuma yana tsammanin babu zango a yanzu sai a gaba to sai ya bari sai ya jam'u ta'khirin idan ya je ci wani zango mun gani sannan da yawan malamai kamar yadda al-Imam al-Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa al-Wabil al-Tayyib ita al-kalim tayyib malamai da yawa suna cewa idan mutum ya riga ya zo garin da yake zaune a ciki ko ya haƙura da jam'u amma kasu na nan halasta gare shi suka kafa hujja da cewa manzan Allah su salama ya zo aikin hajji ya rike kasu amma baya jam'u a waje ɗaya ya tabbata manzan Allah sama ya jam'u ne a ina a wajen arafa sai kuma ne sai muzdalifa wancan ya jam'u taqdimin wannan kuma ya jam'u ta'khiri da ya zo arafat sai ya hada zahar da la'asar a lokacin sallar azhar muzdalifa kuma bai bar filin arafat ba sai da rana ta faɗi wanda kuma ya je aikin hajji ya san tsakanin arafat da muzdalifa alal akalli akwai kilomita hudu kilomita hudu kuma tafiya kafa za a yi ko kuma rakumi to sai da manzalla sama ya je can sai ya sallan magariba ya sallan isha'i kaga lokacin sallan isha'i ya shiga domin manzo sama yana gama sallar isha'i kamar da riwayar Jabir radiyallahu anhu ma ta tabbatar yana zuwa bayan yayi sallah kawai sai ya kwanta bacci manzo Allah sama bai tashi ba sai da asuba shi yasa kai ma in ka je wajen kawai abin da ake bukata kenan kai sallah in ka ga zaka ci abinci ka ci abinci kawai shikenan sai ka kwanta ba ibada ba ko da ka ga mutum ya tashi yana ibada a wannan bid'a to bid'a yake ibadan muzalifa bacci Allah bacci ya ce a yi a wajen shari'a bacci ta ce a yi a wajen mun gane shi yasa wannan hadisin da muka faɗa kauli rajihi a albuqa'u ne abin ya faru zango ne manzo Allah sama ya ci kafin ya shiga garin Madina ga garin Makka afwan sai ya hada sallar azhar da la'asa mun gane to wannan fikihu na farko kenan fikihu na biyu mashru'iyyatu tawadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa asarihi shari'a ta tabbatar da cewa manzo Allah sama shi kadai ake zuwa a shafa shi ko a shafa wani abu da ke da alaka da manzon Allah ta sama don neman albarka shi amma bacin manzon Allah sama ba wanda ake ma haka sahabbai ba su matsayi na abubakar radiyallahu anhu ba a matsayinsa na arrajulu sani fil ummati ba'da nabiyha mutum na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine wa shine sayyidi abubakar radiyallahu anhu sahabbai ba su masa haka ba ba a masayidu na umar ba ba a yi masayidu na usmanu ba a yi masayidu na ali ba amma abin da ke da alaka da manzo Allah sallama to ana yi ruwan da manzo Allah sama ya sha in ka samu dama sai an yi damba ma sannan ka samu to kai damba ka samu akwai albarka a ciki eh nan mun yi bayani cewa ba fa wannan zamanin ba mala albani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa at-tawassul at-tawassul anwa'uhu ahkamuhu ya ce babu wani dalilin da ke tabbatar da wani da zai ɗauko maka wani rawani ya zo ya ce maka wai ga rawanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ko ya kama wani zobe ko ya kama maka kofi ko ya kama maka akushi ya ce wai ko bargo ya ce na manzo Allah sama ne ya ce babu wani sanadin da ya tabbatar da shi a wannan zamanin amma su dai da Allah ya ba su wannan suka gani suka shaida to sun kwashe wannan falala mu kuma sai mu fata Allah ya hada mu da manzo Allah sama a lahira mu samu ta a can amma dai wannan falalar ta a zo a ce ga wani abu na manzo Allah ta salama ta yanzu sai dai ana sa amma damfara akwai su suna yin damfara sai a zo a yi ta damfara a zo a kawo maka kaza a ce kaza wani ma mai ce da maganin gargajiya sai ya kawo wani dutse ya ce dutsen albarka wai manzo Allah ta sama ne ya taba dutsen ko kuma ya amfani da shi ko kuma dutsen da annabi salma ya zo ya jifa da shi ta Allah shi kyauta Allah ka shirye mu na uku taharatul ma'il musta'mali hadisin ya karantar da mu ashe shehu da aka amfani da shi aka alwala da shi ashe ne tsarki ne domin gashi sahabban manzon sama sun kasance suna neman albarka da na annabi sallallahu alaihi wasallam ashe idan wani ya alwala ya rage ruwan to ya halatta kai kuma ka zo ka ɗauka kai alwala da wannan kamar yadda za mu gani a gaba ya halatta wani ya wankan janaba wani kuma ya zo ya ɗauki wannan ruwan shi ma ya zo ya wankan da shi ya halatta matar ka yi wankan haiba sai kuma ka zo ka yi wankan janaba da wannan ruwa ya halatta amma wa fihi khilafun bainal ulama amma malamai sun tattauna akan al-Ma'ul musta'mal an yi sabani akai al-imam al-aini yake fada a cikin umdatul qari yake cewa wa ikhtalafa al-fuqaha fihi malaman fikihu sun yi sabani akan alma'ul musta'mal shin ruwa ne mai tsarki ko ba mai tsarki bane duk da cewa marin cewa mai tsarki ne ko kuma abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya babun sa kenan babun isti'malu fadli wudu'in nas kaga al-Imam al-Bukhari yana nuna maka cewa ya halatta kenan ai amfani da shi to amma matsala ce khilafiyya adalci kuma na ilimi duk matsalar da aka yi sabani akan ta ka faɗi cewa akwai sabani iddi A'in cewa akwai ittifaki a akwai safari kuma ka ba kowa damarsa ka faɗi dalilinsa sai a rinjaye da wanda dalili ya rinjaye da shi to ne sai yake cewa fa an abi hanifa ta salatu riwaya al abu hanifa ruwayoyi uku aka samu daga gare shi al-imam al-aini badruddin al-aini ba hanafi ne to sai yace an ruwaito al-imam abu hanifa annu'man ibn thabit rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari da 150 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin a'imman nan da ake danganta musu mazhabobi shine babban su ko to al-imamu abu hanifa an ruwaito maganganu uku game da me hukuncin alma'ul musta'amal ruwan da aka yi amfani da shi mai sarki ne ko ba mai tsarki ba ne mazhaba ta farko farawa anhu abu yusufa almajirinsa abu yusuf al yi riwaya yake cewa annahu najisun muhaffaf najasa ne wannan ruwan amma najasa mai sauki wani ya zo ya alwala kai kuma ka zo ka ɗauki wanda ruwan ka ce za ka yi to najasa ne amma najasa mai sauki kowa zai iya buga mana misalin najasa mai sauki hmm? kana da misalin najasa mai sauki bayan gidan yaro ko bawalin shi kaga najisun mukhaffaf sai an yi bincike a kai a gano me kuma najisun mukhaffaf kuma mazhabin farko kenan a ƙarƙashin mazhabin al-Imam Abu Hanifa amma wa rawal Hassan ibn Ziyad amma al-Imam al-Lu'lu'i al hasan ibn Ziyad al-Majrin al-Imam Abu Hanifa ne shi ma shi kuma sai riwaya annahu najisun mughallaf yace najasa ce mummunan najasa kaga magana ta biki أما وروى محمد بن wa وزفر وعافية القاضي أما الماجران الإمام أبو حنيفة هداؤك دوع ده محمد بن الحسن الشيباني ده الإمام زفر da kuma al'imamu afiyatul ƙari da almajiran al'imamu abu hanifa ne su kuma sai suka ruwaito suka ce an da tsahirun gairu tsahuri ruwan da wani alwala da shi ya rage ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsarkacewa ba kamar misalin ne kamar ruwan talge ne kaga ya halatta kamar yadda malaman mu na fikihu suke cewa ya juzu an yusta'mala fil adati wala ya juzu an yusta'mala fil ibadati abin da ya shafi al'ada yanzu wannan ruwan da wani ya dauka ya yi alwala ya rage zaka iya sha domin sha ba ibada bai al'ada ne sannan za a iya sawa a haɗa niyya da shi sannan za a iya sawa a wanke kaya da shi amma dai ba za a iya wata alwalar da shi ba mazhaba ta nawa kenan a cikin mazhabu kauli na nawa kenan na uku a wajen al'imamu abu hanifa da an ruwaito daga gare shi to shine sai al'imamu badruddin al'aini ya ce wa huwa ikhtiyarul muhaqqiqin min mashayikh ma wara an-nahar wannan magana ta uku da aka ce qahirun ghayru tahur ita ce maganar da malamai tabbatattu suka tabbatar daga malaman da suke bayan teku ba wara an nahar overseas countries wanda malaman hanafiya ne da yawa a nan azerbaijan bukhara da makamantan waɗannan ƙasashen kusan mazhabin hanafiya shi ya cinye wannan wajen to fahimtar su ita ce suka ce ruwan da aka yi alwala da shi aka rage mai tsarki ne amma ba mai tsarkacewa ba wannan duk a mazhaba ɗaya fa sannan kuma suka ce huwa al-ashharul aqyas shi ita ce magana ta fi shahara kuma ita fi zama kiyas ita fi dacewa da kiyas. amma wani malami daga cikin malaman hanafiya al asbijani sai ya ce wa alaihi fatwa shi ma ya ce wannan fatwa ita ake badawa cewa a mazhabin hanafiya ruwan da wani ya alwala ya rage ruwa ne mai tsarki amma ba mai tsakacewa ba amma an samu babban malami al-imam abdulhamid al-qadi shi ma a cin hanafiya ya ce arzu allah ta sabuta riwayatun najasati anhu a fihi an abi hanifa ce ka ina fata allah ya sa kan ruwayan nan da aka ce al-imam abu hanifa ya ce ruwan da wani ya alwala ya rage mai najasa ne allah ya sa ka ta tabbata ya fata wannan mazhabin hanafiya ke amma sai ce wa inda malikin tsahirun wa tsahuru al'imamu mali ya ce ruwan da wani ya alwala da shi ya rage ruwa ne mai tsarki kuma mai tsarkacewa har wannan shi dace da sunna wa huwa na nakhai wal hasan basari wa wal zuhri wal wa abi thawr waɗannan jigajigan malaman al'imamun naha'i ibrahim ibn yazid naha'i a cikin malaman kufa kuma tabi'i al'imamun hassan al-basri daga cikin malaman basra tabi'i matsakaici al'imamun zuhuri muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri ma ɗaya daga cikin malamai tabi'ai ƙanana daga cikin malaman madina sannan al'imamun sauri wato sufiyan bin sa'id na sauri ɗaya daga cikin malaman kufa da kuma al'imamun abu sau shi ma ɗaya daga cikin malaman kufa su duka sun tafi akan cewa ruwan da wani alwala da shi ya rage ruwa ne mai tsarki kuma mai tsarkacewa ya halatta wani ya ɗauka shi ma ya alwala da shi amma a wajen al'imamu shafi sai ce ɗahirun gairu taho a daidai da maganarwa ya daidai da magana ta uku da aka ruwaito daga al'imamu abu hanifa cewa mai tsarki ne amma ba mai tsarkacewa ba to sai shi kuma zufur almajirin al'imam abu hanifa bayan ya ruwaito waccan magana sai shi kuma ya zai ce amma ni ra'ayina in kana musta'amiluhu tahiran in wanda ya yi amfani da ruwan dama yana da tsarki fa huwa tahir ruwan ya zama mai tsarki amma wa in kana muhdisan fa huwa tahirun ghayru tahuri amma idan wanda ya yi amfani da ruwan yana da hadasi to wanda ya alwala kuma ya za a yi zama yana da hadasi kaga sai dai in ya yi amfani da ruwan ba alwala yi ba nan. to sai ya ce mai tsarki ne amma ba mai tsarkacewa ba kauli rajihi alma'ul musta'malu tahirun wa ruwa ne mai tsarki ko mai tsarkacewa saboda wannan hadisan da kuma wasu hadisan da za su suka goyi bayan sa ba ɗaya ba ba biyu ba daga ciki akwai hadisin mu gaba an sa'ib ibn yazid radiyallahu anhu qala ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجعون سهر رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة وانا حديث عن ساموش shi السائب بن يزيد السائب بن يزيد شيني السائب بن يزيد shine سعيد saib قمامة babansa sunansa yazid kakansa sunansa sa'id kakansa na biyu sunansa mamatu. malamai sun yi saɓani akan nasabarsa nasabarsa kamar yanzu kai a ce wai ɗan wane gari ne kai ko ɗan wace kabila ne kai ai ta magana wasu su ce a ai kai bai rabe ne wasu ce a kai ibo ne wasu ce a kai bahaushe ne wasu kuma su ce a kai kare kare ne wasu ce a ai ba ma kare kai tonga ne <laughs> misali to haka aka yi sabbin ban ce wani ba ko to ne aka yi sabani kan Aqsa ibn Yazid wata kabilarsa malamai sun ambaci wacan maganganu sun kai hudu ko biyar wasu suka ce alkindi shi yana cin banu Kinda ka kabila su ɗaya da Imrul ke kenan Imhul Qais mawaki ba wasu kuma suka ce a'a al dan kabilar banu azdin ne cikin wanda zan iya tunuwa yan kabilar banu azdi akwai ibnu duraid ibnu duraid mai waka eh, ibnu duraid mai wandan luga ba to shi dan kabilar sannan wasu suka ce alkinani cikin wanda zan iya tunuwa yan kabila akwai abul aswad ju'ali eh, wasu kuma suka ce al wasu kuma suka ce al suna na ma dangantaka nawa dangantaka biyar duk malamai sun ambata al-imam ibn hajar a cikin al-isaba fi tadid sahaba ya ambaci waɗannan maganganun duka guda biyar cewa as-sa'ib ibn yazid an yi sabani kan kabilarsa ɗayan biyar ɗin nan ce yake cikin ta eh. akwai abin da ke za a yi saɓani wani zuwa ha a kan sunan ba kuma ta ba sai gidu na abu an yi saɓani kan sunansa kuma maganganu goma sha biyar a game da sunan sa gidu na abu hurairar daga ciki abin da ke ja wannan shine ya zama mutum ya shahara da wani lakabi ko ya shahara da wata alkunya sai ta lullaba nasabarsa ko kuma ta lullaba sunansa da asali akwai sahabbai manya-manya da yawa sun shahara da alkunyarsu aka ce yanzu da yawa ɗaliban ilimi ma su faɗi sunan su sai sun ɗan yi tunani wani kuma sai ya koma ya kakaɓa kundin shi eh, wani kuma sai ya ruga ya tambayo yanzu nan da za a yi a ce bai sunan sai na abubakar wanda ya sani ya ɗaga hannu duka a ɗaga hannu mu gani sunan sagidu na abubakar na asali kun kai nawa kun kai rabi ba su kai rabi ba ga abubakar ba kaga sayyidina abubakar radiyallahu anhu me yasa sunan sa ya boyo saboda ya shahara da abu abu talha abu talha al-ansari wanda yazo sun sunan daga hannu kaga abu na raguwa ko abu darda abu darda mutum biyu hatal abu jardani mutum biyu ko kuma kun fasa abu ubaida tabnul jarrah abu da ɗaya daga cikin al'ashirar mubasharu na biljanna wanda ya san sunan shi daga hannu ɗaya biyu uku a nan fa dama kun zama a shabu shi mali kenan to ka gani ana akwai in waɗannan duk kuma suna da haka na kawai aka ce mushi baban wane suna da sunayensu to wani kuma sai a yi saɓani a kan alkunyarsa wani kuma a yi saɓani a kan akwai wanda za ka samu yana da alkunya biyar sai ka ji an ce ana ce mushi abu muhammad wasu ce a abu abdullahi ne wasu ce a abu sa'idin ne sannan wani kuma sai a yi saɓani a kan nisbarsa kamar yadda aka yi saɓani a kan assa ibn yazid wasu suka ce alkindi wasu suka ce alhudali wasu suka ce allaiti wasu suka ce alkinani ka gani to shi ne wannan to daga sunansa dai a sa ibn yazi ana ana ana ana ana an ana sanin sa da ibnu ukhtin namir ibnu ukhtin namir haka ake ce masa shi namir din khalu abihi shi shi shi kawun baban sai sai ana ce masa ibnu uktin namir da shi da babansa yazid ibn sa'id dukkanin su sahabbai ne hatta ibn yazid sahabi ne sannan sa'id ibn yazid ibn sa'id shi ma sahabi ne dukkanin su sahabbai ne shi ya musulun sun zo sun musulunta a wajen manzo sama yana dan karami a lokacin da aka yi hijjatul waje shekara ta goma shekarun shi shida yi e, shekarun shi shida kaga yaro ne matuƙa amma kuma ya haddatu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ɗaya ba ma hadisai da yawa da kansa yake faɗi kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito yace hajja abi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn sitti sini babana yayi hajji tare da manzon sama aka zo da ni a lokacin shekaru na shida sannan kuma yace kharashu ma sibiyani na talaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam min tabuka akhrajahu al-bukhari eh, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tabuka shekara ta tara Kare kafin hijjatul wada'in ce da mun zo mun muka haɗu da ƙananan yara muka je muka ma manzo Allah sama barka da zuwa muka je muka targo shi a bayan gari kaga din yana nuna ne yana nuna cewa yaro ne matuƙa ya riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya riwaya daga babansa Yazid ibn Sa'id sannan ya riwaya daga Umar ya riwaya daga Uthman sannan da wasu sannan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taba sai masarkin kasuwa kaga amini duk wanda za a bashi sarkin kasuwa ai mutumin kirki ne ko eh asali fa ake magana ba <laughs> a'a asali aka ce ban ce ba yanzu bane fa kawai asali na ce asalin wanda ake sa shi ya zama eh, abin nan muhtasibu su to a ne ake zaba to su uku sai da Umar ya sa su su zama su ne sarakunan kasuwa a lokaci daya shine dai shugaban su shi da Sulaiman ibn Abi Haitama da kuma Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud yayi ruwaya hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 82 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 82 kaga ya sha akwai waɗanda suka yi iddiayin cewa shine akhiru man tufiya bil madina shine karshen sahabi da ya rasu a madina amma dai wanda magana tana da rauni tana da rauni domin shekara ta tamanin da biyu akwai sauran sahabbai da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam karshe karshen sai aka samu wanda suka shekara ɗari da wajen biyu ko da ɗaya ko wanda ma suka yi ɗari da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shine wannan to asa ibn yazid ya ce ƙala ya ce zahabat bi halati innata yan uwar babata ya kumbota ta tafi tare da ni ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗauke shi ta tafi da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwar mamarta, innarsa ke da yawan malamai masu sharhin hadisi ba su ambaci wace ita ba فقالت تيتشي يا ya الله ya ma'aikin Allah in ابن أختي وجعون akwai riwaya ta zo da waji'un ko waji'un ko waji'un lallai ya ma'aikin Allah wannan ɗan yar uwattawa ya kasance waji'un akwai ciwo a kafafuwarsa in suka ce alwaqa'u alwaqa'u ay makafun ala wazni alwaja asalin shi kowane ciwo kenan ciwon da ake jin raɗaɗi shi na ke ci mishi alwaja'u amma idan suka ce alwaja'u to ciwon da ya shafi kafafuwa guda biyu ciwo ne a kafa ciwon da ya kasance a kafa shi ne ake ci mishi alwaja'u shi wanda ake siffantawa ne ciwon sai a ce mishi waƙi'un waƙi'un fa'ilun kenan kamar yadda mutumin da ke da ciwo kowane iri sai a ce mishi waji'un waji'un eh ya ciwo kenan to inna ibn ukhti waqi'un ya ma'aikin Allah dan yan uwata ɗinnan da da nazo da shi ya ma'aikin Allah yana da ciwo kafarsa kuma sahara ati sai manzo Allah sallallahu ya shafa kaina wada ali bil barakati manzon sama ya roƙa min albarka a wajen Allah subhanahu wataala ثم توضع daga nan ina nan zaune sai manzo Allah sama yayi alwala fa sharibtu min wudu'ihi da ya gama alwala ruwan da ya ragu sai na sha ruwa kaga da bai da tsarki za a sha kaga ba za a sha ba thumma qumtu khalfa dhahrihi daga nan tunda ni yaro ne sai na je na koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi ila khatamin nubuwati sai na ga wannan alamar annabta tasa sitanti da Allah ya buga masa a bayansa sai na kalle shi na gan shi da idona bai na katifaihi yana tsakanin kafaɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallama guda biyu ya yake misla zirril hadalati yadda yake yadda kaje kaman kwan tantabara zirrul hadala alhajala shine suke ce mushi ba'irun yusamma al-yaqub huwa nau'un min hamami nau'i ne na tantabara suna ce masa al-yaqub akwai alif da lamfa shi yaqub wancan bai da alif da lam suna ne wannan kuma suna ne na tsuntsu to tsuntsun nau'in tantabara to kaman kun tantabara haka yake a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan khatamun nubuwa din har a cikin attaura an yi bayaninsa kuma an yi bayaninsa a cikin inji shi yasa da da yahudawa da nasara sun san wannan khatamun nubuwa din in sun zo suna neman su gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke dubawa in ba ku manta ba salmanul farisi radiyallahu anhu shi ya duba salman radiyallahu anhu an masa bayani rahibin da ya haɗu da shi na ƙarshe salman ya sha wahala asalinsa ya taso yana bautar wuta sai da ya zama shine mai kula da wutar zuga mai hura wutar zuga zigin bauta wutar da ake bauta a hura ta to sai da ya zama shine kuma baban shi zai barin shi ko na sakon ɗaya ba wajen amma Allah madaukakin saki ya masa ilhama cewa wannan ba addinin gaskiya bane ya tsere ya gudu ya bi baban shi da bautar da suke ta shirka shine ya je ya haɗu da wani rahibi masanin addinin nasara ya zauna tare da shi sai ya zo zai mutu ya masa wasiya ya hada shi da wani rahibi shi ma ya zo ya mutu ya mushi wasiya ya hada shi da wani rahibi na uku shi ma ya zo ya mutu ya hada zai mutu ya hada shi da wani rahibi na karshe rahibin na karshe ya ce to bayan ni ban san kuma wani ne kama da mu da ya rage ba amma ka tafi garin da yake da yawan da biyar annabin karshe a nan zai bayyana to shi ne fitar salmanu sai kuma yi rashin sa'a yana zuwa sai haɗu da 'yan zamfara azzalumai sai suka kawai kama shi a matsayin bawa sai ya faɗa hannun wani bai hudu a garin madina shi ya zo garin madina ma sai ya faɗa hannun bai hudu bai hudu ya ci gaba da bautar da shi yana aikin yana masa aikin gona to ko da yaushe sai ya rika yawo yana jin yana tambaya shin annabin nan na karshe ya bayyana ko bai bayyana ba har wata rana zai wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sufofin manzon sama da ya karanta mahallin shahid an faɗa masa annabi sallama yaqbalu alhadiyata wa la yaqbalu sadaqata ko ya'kulu al'atiyata wa la ya'kulu sadaqa yana cin kyauta amma bai cin sadaqa sannan wa baina katifaihi khatamun nubuwati sannan a tsakanin kafaɗinsa guda biyu akwai akwai alamar annabi akwai sitamfi da Allah ya buga masa so daga salmanu ya zo wucewa ya je ɗibo da dino kawai sai ya zo ya tarar da mazan sama da sahabbai sai ce ga sadaka sai man sama ya karɓa sai ya miƙa masa sahabban sai ce su ci aka cinye duka manzan sama ko rabi bai ci ba sai ya ce ɗaya ta samu ko wannan ya sake dawowa gobe sai ya ce ga kyauta sai ya ga manzan sama a gabansa ya buɗe dabino ya ci ya ce a bi ta bi ta sa sai ya jira ta uku sai yana kallon manzo Allah su salama manzo sama kuma mayafi yake tare da shi sai ya haka yana sata kallo kawai sai manzo sama ya danyi haka da mayafinsa haka ya kasa kasa da shi shi kenan sai ya gani a sai kalmar shahada sai runguma manzo Allah su salama sai musulunci shi ke kaga ne wannan misla zirri hajala kamar misalin kwantan tabara haka yake Allah ya buga masa shi a bayansa alama ce ta annabta da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga ma annabi sallallahu alaihi wa sallam to kun ga dai mahallin shahin na hadisin fa sharibtu min wudu'i sai na sha daga ruwan da manzo Allah sama yayi alwala a cikin sa daga cikin fikihun hadisin akwai barakatun ruqya akwai albarka a cikin tawaida addu'a wani bai da lafiya a masa addu'a a an masa Allah subhanahu wa ta'ala a ce Allah ya warkar da shi a karanta masa ko fatiha ko a karanta masa falaki da nasi da sauran ababen da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta wa mara lafiya ko kuma a yi masa addu'o'i wanda suka zo daga bakin annabi sallama bismillahi bismillahi aqika min kulli da'in yu'dika Allah yashfika as'alullahi al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyak ko to ana yi wanda mun san mun san mun san mun san mun san mun san mataka ba a san istikhai ne istikhai ba ba ba bai haramta ba amma idan kana yin istikhai kana cewa ba ka da lafiya ka ce da Allah wa na zo kaman addu'a to ba ka fitar da kanka daga cikin dubu saba'in din nan allazina la yastaquna wa la yaqtawuna wa la yatayyabuna wa ala rabbihim yatawakkalu siffan mutane guda dubu saba'in waɗanda za su ga aljanna babu hisabi babu kuma azaba duk da an fitar da mutum ɗaya ko ukasha ukasha an gano shi ai yanzu lissafin ya zama nawa kenan dubu sittin da nawa <laughs> dubu sittin da tara da nawa to shi ne ya rage an fitar da mutum ɗaya mazo sama ya faɗi ukasha radiyallahu an shi an san shi sauran da ni da kai duk ne daga cin hanyar da za ka bi shine Allah ta tsarki ya gaira bai Allah ta zuba rukun ya tamin gairi kanta ce wani ya mata waida amma in ya maka to ba ya fitar da kai ba ne, ba kai ka ce ya ma ba ai manzan sama ya umarci mu mun je da mara lafiya mu masa ko to kai ne aka ce kakka nema in kana son ka shiga waɗancan dubu saba'in ɗin ai dubu saba'in ba ɗaya zan a ce ba ɗin na ya fi daɗin lissafi ya fi sauƙin lissafi ba a cikin kama mutum ba to ruƙuya ke ba sannan na biyu taharatul ma'il musta'mal ashe ruwan da aka yi amfani da shi aka rage ashe mai tsarki ne sannan at bil atharin nabawiyya da abin da ke da alaka da manzon Allah sama sahabbai suna yin neman albarka da shi tun da gashi nan manzon ruwan ya sha bayan manzon sama ya masa addu'a eh? sannan sai ya subutu khatamin nubuwa tabbatar khatam wannan sitanti da Allah ya buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annabta wannan su ne hadisan da al-Imam al-Jama'ili rahmatullahi alaihi ya ambata kamar yadda na faɗi a asalin al Bukhari kusan duka nusakh na Bukhari akwai hadisai guda biyu bayan wannan ababa shi kuma wannan hadisin na At-Ta'ib ibn Yazid sai al-Imam al-Bukhari sai je ware sai ya ce mishi babun sai ya kawo shi kadai bai faɗi ko babun ne ba to shi al'imamu a azzabidi rahmatullahi alai saboda kwarewa da sanin fannin hadisi da kuma iya taliki sai ya ɗauko shi kawai sai ya haɗa mana shi da wannan sai suka zama guda biyu kaga babi ya tashi kuma dama iktisarin littafi ya takaita littafi kuma dama ya faɗa mana yana da wasu sharuɗa da dokoki da ya sa ma kansa mun karanta a cikin mukaddimarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ƙara mana fiƙi a cikin addinin sa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik